Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. wanda muke karanto muku littafi mai suna ƙwarya ta bi ƙwarya littafin shahararriyar marubuciya wato binta umar abali idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin nan take sarkin kofa ya yi musu bayanin dukkanin abin da yake faruwa babban cikinsu ya zare min ido tare da daka min wata razananniyar tsawa yana yi min umarni kan cewa na juya mu koma gurin taron Ni kuwa na turje ina ci gaba da kallonsa da busassun idanuwa na. A fusace ya tattara babbar rigarsa ya sunkuya ya saɓe ni ya ɗora ni a kafaɗarsa. Kai tsaye gurin taron ya nufa da ni. Ina kuka ina dukansa gami da zille-zille haka dinga ratsa taron jama'a da ni. Bai dire ni ko ina ba kai tsaye sai a gaban mai martaba. To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yadda ka ba mu ikon fara wannan littafi lafiya ka ba mu ikon gamawa lafiya. Ƙwarya ta bi ƙwarya kashi na biyu. Gurfana na yi ƙasa da kaina hawaye na famar kara kaina akan fuskata. lawi da matarsa hankalinsu ya yi matuƙar tashi ganin 'yarsu a gurfani a gaban sarki da alama 'yar tasu ta janyo musu fishin masarauta sai duk jikinsu ya yi sanyi cikin ƙasƙantar da kai suka sun kuyar da kawunansu ƙasa gabansu na faɗuwa gaba ɗaya gurin shiru kowa yana jira ya ji abin da sarki zai ci. wanda har ya zuwa wannan lokacin yarima ali na goye da hannunsa a baya tamkar wani soja yana tsaye sarki ya dubi bafadan yana buƙatar ƙarin bayani bafadan ya sunkuyar da kansa a ƙasa sannan ya ci gaba da bayani kamar haka ranka shi daɗe wannan yarinyar can cikin gida muka same ta tare da ɗaya daga cikin masu tsaron ƙofar bayi tana fama tafka jayayya da shi akan umarnin da ka bayar. Mai tsaron ƙofar ya ce Allah shi taimake ka na ganta tana ƙoƙarin shiga gida sai na dakatar da ita ina tambayar ta waye ba ta izinin barin gurin taro bayan ba a tashi ba. To shine fa sai take faɗin maganar da bata cancanta ta fito daga bakinta ba. A matsayinta na makaskanciya bai kamata ta nuna gazawarta wajen jimirin tsayuwa a rana ba domin tarbar Yarima Ali. Yarinyar ta min bayanin cewa ita ba za ta iya jimirin tsayuwa a rana ba. Gurin ya yi tsit kowa yana mamakin irin furcin da 'yar gidan lawi bawa ta yi. Shin da mai tafi sauran bayan ko kuma mai take takama da shi da har take wannan furci. Yarima Ali kansa a sankuye kamar mai kallon ƙasa amma yarinyar yake kallo ta ƙasan idanuwansa. Baƙin gilashin da ke rataye a jikin idanunsa ne hana a gane cewa yarinyar yake kallo. Yarima Ali mamakin furucin yarinyar kawai yake yi, ba za ta iya tsayawa a rana ba saboda tarbarsa? Saboda menene yarinyar take wannan furucin ko kuma dai ba ta ɗauke shi da mahimmanci ba a cikin masarautar. Murtuke fuskar sai ya kauda kansa daga gefen da yarinyar take. Wani irin tsanar yarinyar ya ji a cikin zuciyarsa. Mai martaba ya gyaran murya sannan ya dube ta tare da faɗin yarinya menene sunanki? Ta ce ranka ya daɗe sunana Sumayya, Lawi shine mahaifina, aikinsa kula da ɓangaren dokuna. Sarki ya shiru na minti biyu kafin ya ce, Sumayya me yasa kika karya dokar masarauta? Bayan kin san ƙa'ida ne idan na kirawo taro dole ne kowa ya hallara. Kuma masarauta ba ta baiwa kowa damar tafiya ba, dole sai na tashi. Shin kin san mahimmancin wannan ranar a gurina? Mahimmancin wannan rana ba a gurina kaɗai ba kawai har ma da masarauta. Kanta a ƙasa ta girgiza kai tare da faɗin ranka shi daɗe a gafarce ni. Wallahi ni ma ba a san raina ba ne, kaina ne yake ciwo. Jin abin da ta ce ne sanya Yarima Ali hararar gefen da take. Ya ja tsaki ƙasa-ƙasa sannan ya sake ɗauke kansa daga gurin ransa a mugun ɓace. Sarki ya ce, Na ji uzurinki Sumayya, amma me yasa biki nemi izini a gurin wakilai ba? Shiru ta yi tare da ƙasƙantar da kanta ƙasa-ƙasa. Mai martaba ya ce wannan rana tana da matuƙar mahimmanci a gurinmu kuma tana da matuƙar mahimmanci ga wannan masarauta. Rana ce da ya kamata mu sanya ta a cikin kundin tarihin wannan masarauta. Tsawon kimanin shekara goma sha biyar masarauta ta yi ba tare da ɗan cikinta ba, wato Yarima Ali mai jiran gado. Tun yana ɗan kimanin shekara sha biyu ya sauke Alƙur'ani mai tsarki tare da sauran littattafai. Sai na tura shi ƙasar Amurka domin ya je nemo ilimin zamani. Aliyu ya zaɓi karatun likitanci sai na goya masa baya, domin ya sami ingantaccen ilimi da kuma cikakken sani. Alhamdulillahi an sami duk abin da ake bukata ta kowane ɓangare. Sai muka sanya ranar dawowarsa amma sai ƙasar ta buƙaci ya zauna da su domin ya taimaka musu daga abin da Allah ya bashi da abin da Allah ya hore masa. Ina zaune a masarauta wannan saƙo ya same ni. Ba da san raina ba kuma ba shi ne ra'ayina ba na bar shi ya zauna. Sai dan ya nuna min cewa shi yana buƙatar ya zauna da su ya taimaka musu. Wannan dalili ne sanya ni na amince masa. A nan ne yake tabbatar min da cewa shekara bakwai kacal zai yi da su ya ajiye musu aikinsu, ya dawo ƙasarsa domin ita ma ta ci moriyarsa. Wannan bayanin da ya min ne sanya ni na amince masa. A yau ne Allah ya yi dawowarsa ƙasarsa ta haihuwa ga baki ɗaya. A yau ne ranar dawowarsa gida. Yau Allah ya nufi dawowarsa gida baki ɗaya kamar yadda ya yi mani alkawari. Wannan dalilin ne yasa na ba da umarni cewa duk wanda yake ƙarƙashin wannan masarauta ya fito domin nuna farin cikinsa. A kan dawowar Aliyu gida lafiya. To sai ga shi ke kuma da biki san shi ba kin kasa tsayawa ki tantance shi kin kama hanya kin yi tafiyar ki. ko da yake ke ma kin kawo naki uzurin ciwo ya wuce komai to saboda haka an yi miki afuwa akan laifin da kika aikata na karya dokar masarauta amma kada ki kuskura ki ƙara aikata irin wannan laifin a yanzu dai masarauta ta yafe miki laifin da kika aikata kaina na ƙasa na ce godiya nake ranka shi daɗe ubangiji allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana insha Allahu ba zan sake ba. Lawi da tambaya iyayena su ne suka ƙaraso gaban mai martaba suka zube tare da gurfana suna godiya tare da ƙara neman afuwa. Mai martaba sarki girgiza kai tare da faɗin babu damuwa kuna iya tashi. Da sauri muka miƙe a tare gaba ɗaya ni da su muka koma cikin 'yan uwanmu bayi muka tsaitsaya. Bayan mun koma gurin tsayawar tamu mun natsu sai mai martaba sarki ya umarci ɗan nasa da ya fito ya nuna wa al'umma farin cikin dawowarsa masarauta lafiya. A lokacin idanun jama'a ya ca a kansa kowa ƙoƙarinsa ya ga yayi tozali da shi. Ni kam a lokacin sun koyar da kaina nai na kasa ɗago da kaina. Haka kurum na ji bana buƙatar haɗa idanu da shi na ji gabana na ta faɗuwa. ba ni da buƙatar yin tozali da shi ba don komai ba sai don mugun halinsa na rashin sanin darajar mutane wani bafade ne gaggawar gyara masa abin magana inda ya saita masa shi daidai da bakinsa tamkar wanda aka yi masa dole ya yi gyaran murya sannan ya ja dogon lokaci kafin ya ci gaba da magana cikin rashin walwala a maganarsa sannan ya ce alhamdulillah Allah kai ne abin godiya, hakika na yi matuƙar farin ciki da ka dawo da ni gida cikin ƙoshin lafiya. Gami da tarin nasarori, shiru yayye sun kuyar da kansa ƙasa na zuwa wani ɗan lokaci. Jin yayi shiru ya sanya ni na saurin ɗago da kaina ina kallon gurin da yake. Ganinsa na ya sun kuyar da kansa ƙasa tamkar mai neman wani abu a gurin. Tsaki na ja a cikin zuciyata tare da faɗan wannan an yi ɗan wulaƙanci. Ya sani da cewa sarai mutane shi suke saurare kuma shi suke jira, amma ya fara magana ya shiru. Tsakin na kuma yi gami da kau da kaina daga gurin da yake na daina kallon gurin. Gami da tsananin jin haushi da takaicin abin da yake yi. Sannan daga bisani na ji ya yi gyaran murya tare da ci gaba da magana. sannan kuma na yi farin ciki yadda na sami iyayena lafiya kuma na yi farin cikin yadda na sami duk wanda yake ƙarƙashin wannan masarauta lafiya na yi farin cikin yadda kuka fito 'ya'yanku da jikoki kuka nuna farin cikinku da dawowa ta gida lafiya na gode sosai da irin yadda kuka nuna farin cikinku yana gama maganar ya janye bakinsa daga jikin abin maganar Can kusa da waziri ya koma ya tsaya har yanzu babu fara'a a tattare da fuskar tasa. Hayaniyar mutane da kace na ce ne suka cika gurin. Nan take wani da ya yi tsawa tare da umartar mutane da su shiru. Kafin minti biyu gurin ya yi tsit babu matsun kowa a gurin, tamkar babu mutane. Mai martaba ne ya miƙe a natsi ya ƙaraso gurin da abin maganar yake. bayan ƙarasowarsa sai da ya ɗaga hannunsa sama alamun gaisuwa ga dukkanin mutanen da ke gurin hakan shine abin da mai martaba ya yi kafin ya fara magana aikuwa gurin ya rikice da hayaniya da kace na ce na mutane kowa na faɗin albarkacin bakinsa game da mai martaba sarki aikuwa da ƙyar aka samu aka tsayar da su suka daina magana kafin daga bisani suka bar mai martaba ya fara jawabi tare da miƙa godiya ga Allah maɗaukakin sarki, sannan ya gaisuwa ga manyan mutanen da suke gurin, tare da dukkanin sauran al'umma. Har ta bayan da suke ƙarƙashin masarautar sai da mai martaba sarki ya miƙa musu gaisuwa. Tare da miƙa godiyarsa gare su kafin ya koma gurin da yake ya zauna. Waziri ya zo ya nasa jawabin sannan Ciroma daga ladima su ma suka yi nasu jawabin daidai gwargwado. Daga bisani mai martaba ya rufe taro da addu'a. Mai martaba sarki ya miƙe da nufin shiga gida, fadawa ne suka kewaye shi suna ta faɗin gyara kintsi. Nan da nan gurin ya rikice da bushe-bushe na algaita sannan kuma da kakaki. Muryoyin fadawa da kuma sauran masu roƙo da sauran al'umma ne kawai suka karaɗe gurin. har sai da mai martaba sarki da makarabansa suka shiga gida sannan aka sami lafiya. Jama'ar gurin suka watse kowa ya nufi inda yake a cikin gidan. Ni da iyayena cikin yanayi na rashin lafiya muka shiga gida. Muka kama shi muka zaunar da shi. Tambaya ta riƙe kafaɗarsa ni kuma na tafi hankali a tashi jiki na kirma na ɗebo ruwa. Na zo na tallafo kansa ina ƙoƙarin bashi ruwan ya sha. Bakinsa ya buɗe ina bashi ruwan yana dawo da shi. nan da nan cikin lokaci ƙalilan zuciyoyinmu suka kare. Ni da mahaifiyata hawaye muka soma cikin yanayi na damuwa. Cikin dauriya da dagiya yana ƙoƙarin janyo magana yake cewa, Ku daina kuka ba shi ne abin da nake buƙata ba. Zama na kusa da shi na riƙe hannayensa, har yanzu hawayen bai daina zubomin ba. Ina kuka nake faɗin, Baba wai don Allah me yake damunka? Kwana biyu ka ƙi lafiya. Kullum cikin rashin kuzari kake da rashin ƙwarin jiki. Gashi kuma ka ƙi bari a kirawo mai kula da lafiya ya zo ya duba lafiyarka. A hankali cikin salon magana da rashin ƙarfin murya ya ce, Sumayya ba wani ciwo ba ne mai tsanani yake damuna. Zazzaɓi ne mai zafi sai kuma hajijiya sannan kuma sai rashin kuzari na ƙarfin jikina. tuni duk a tunanina sai na ɗauka cewa ko ciwon shawara ne Da haka shi yasa na mayar da hankali wajen shan maganinta to amma yanzu na ga abin ya saba da yadda nake tunani Da haka dole ne ki je ki kirawo ɗaya daga cikin masu kula da lafiya ya zo ya duba ni domin yanzu ni kaɗai na san abin da nake ji a cikin jikina tambaya ta dube ni cikin sanyin jiki ta share hawaye sannan ta ce da ni Sumayya tashi ki je can ɓangaren masu kula da lafiya ki kira ɗaya daga cikin su ya zo duba shi. Ni kaina jikina duk ya yi sanyi da wannan rashin lafiyar tasa. A tsaitsaye fa ya kai kimanin kusan sati hudu yana fama da wannan ciwon. Duk da yana shan maganin shawara amma babu sauƙi kullum jikin ƙara rikicewa yake. Mikewa na da sauri na ce bari na je can ɓangaren nasu na same su. Takalma na zura da saurin gaske a kafafuna na kama hanyar bangaren na masu kula da lafiya. Gaba ɗaya sun bana cikin hayyacina ina tsananin ƙaunar mahaifin nawa. Shi ya sanya rashin lafiyarsa gaba ɗaya ta bi ta ɗaga min hankali. Na razana matuƙa da ciwon na mahaifina. Sumayya sunana na ji an kira da sauri na tsaya ina waigen bayana. Babu walwala a fuskarsa ya ƙaraso gurin da nake a tsaye. kai tsaye ce da ni ina lawi yake ya bar aikinsa kamata ya yi a ce kafin mu fita gurin taro ya zuba wa dokuna abincin da zai ishe su yanzu yanzu na shiga gurin na tarar gaba ɗaya babu abinci a gabansu idan fa mai martaba ya sami labarin abin da yake yi to hakika zai fuskanci hukunci mai tsauri murya a ce na ce nan allah ba kai haƙuri kada ka kai korafi babana ba shi da lafiya tsawon sati hudu yake rashin lafiya a tsaitsaye duk abin da ka ga mahaifina yana yi tsawon sati hudu nan gaba ɗaya dauriya yake yi don allah ka taimaka masa ka riƙa baiwa dokunan abinci kafin allah ya ba shi lafiya cikin wata kakkausar murya ya duka min tsawa tare da faɗin ke saurara da wannan maganar da kike yi Na yi saurin dakatawa da maganar da nake na tsaya ina kallonsa, kwallo na ƙoƙarin zubowa daga cikin idanuna. Ya ci gaba da cewa, Kowa da kike gani a cikin masarautar nan yana da aikin da aka bashi yake yi. Ninawa aikin ma ya fi na mahaifinki matsananciyar wahala, domin ni a tsaye nake kwana. Kwana nake a tsaye ina zirga-zirga. Ban ga dalilin da zai sa na ɗauki nauyin wani na ɗorawa kaina ba. Ke aikin me kike da ba za ki ɗauki nauyin mahaifinki ba kafin Allah ya bashi lafiya. An nuna sa na goge hawayen da suke kwarara daga cikin kwarmin idanuna. Na ce masa shi kenan babu komai. Zan yi ƙoƙarin ganin na ci gaba da ɗaukar ragamar aikin kula da dawakin kamar yadda mahaifina yake yi, kafin Allah ya ba shi lafiya. Amma ka san muna zaman karatu ranaku uku ko? Kuma ka san idan muka zauna tun safe ba ma tashi sai yamma. Kafaɗa ya ɗage sama da faɗin, ke kika san yadda za ki wa kanki yadda al'amuranki za su tafi. Ni dai na gaya muku ku kula da aikinku kada mai martaba ya ji wata magana. A jera zuciya na sauke mai zafin gaske sannan na ce babu komai, shikenan buba na gode sosai. Insha Allahu zan yi iyakacin bakin ƙoƙarina in ga na kare aikin mahaifina. Gyaɗa kansa ya bar gurin, ni ma na bar gurin tare da nufar inda na yi niyyar zuwa. Na jima a tsaye a bakin kofar ɗakin nasu ina sallama, kafin daga bisani na ji an amsa sallamar da faɗin. Kowace ce ta shigo, jimnai ina tunanin shiga ɗakin domin gaba ɗayansu dukkaninsu maza ne, ina ganin kamar hakan bai dace ba. Sallama na sake yi na ji an daka min tsawa da faɗin waiwa ce take sallama ne, ki shigo ki faɗi uzurinki. Shahada na na tura kaina ya zuwa cikin ɗakin. Na tarar da su wasunsu na kwance a kan katifa wasu kuma suna zaune daga su sai gajeren wando. Tsayawa ne daga bakin ƙofar tare da faɗin. Don Allah ɗaya daga cikin ku zai duba babalawi ba shi da lafiya. Shiru suka yi min kowa ya ci gaba da sabgar gabansa, raina ya ɓaci sosai matuƙa na ce da su. Magana fa nake yi muku, ba kwa ji na ne? Ɗantala ya daka min tsawa tare da hayayyako min da faɗin ke, babu wanda zai katse uzurinsa ya je duba mahaifinki. Idan kina so a yi wa mahaifinki abin da kike so, to ki shigo ciki muna buƙatar ki. Cike da mamaki nake kallon su, na ce musu, aikinku ne fa. Me zai sa ku ce ba za ku yi ba sai na yi muku wani abu? To ni ba 'yar iska ba ce, Idan kun saba latsa 'yan matan da suke cikin masarauta to ni ba irinsu ba ce. Kuma wallahi idan kun yi wasa yanzu zan je cikin fada na shaidawa sarki abin da kuke yi. A fusace na ga ya miƙe da sauri yayo kaina yana ƙoƙarin ya mare ni, na saurin kaucewa tare da kare fuskata. Wanda yake da sauƙin hali a cikinsu ne ya miƙe tare da zura rigarsa ya ce mu je in duba mahaifin naki. Da sauri na saurin ficewa daga ɗakin gabana sai faɗuwa yake. Tafiya nake zugui-zugui ina mamakin al'amarin nasu. Kawai sai ji na yi ana taɓa min mazaunaina na saurin juyowa. Muka haɗa idonu da shi idanu jawur susa kansa yana murmushi tare da faɗin. A gaskiya Sumayya Allah ya yi miki baiwa mai matuƙar ɗaukan hankali. Kina da abin da duk ɗa namiji yake da bukata a wajen ya mace. Kirjinki a cike yake damdam musamman kuma uwa uba, mazaunanki masu rikita lissafi. Wallahi tunda kika shiga ɗakinmu sha'awata ta tashi. Don Allah ki bani damar mallakar wannan jikin naki wanda yake neman fitar da ni daga cikin hayyacina. Kallonsa kawai nake yi na ji wani katon abu ya tokare min a makoshina. Na ce masa yanzu don Allah Usman, kai ma ashe halinku ɗaya da su ɗan tala? Ina yi maka kyakkyawan zato kuma ina yi maka kallon salihi. Wannan shine tunanin da nake yi maka a zahiri, ashe kai ma a baɗi baɗini kana da mummunar ɗabi'a. Usman dan Allah menene amfanin lalata da kuke yi da 'ya'yan jama'a? Idan fa masarauta ta sami labari, hakika kai ma ka san ba za ku ji da daɗi ba. Jiki a sanye murmushi tare da sosa kansa ya ce da ni sumayya don Allah ki yi haƙuri. wallahi ni ban cika haikewa 'yan matan masarautar nan ba su ɗan tala ne suke yi ke ma yanzu na ne ya yi matuƙar tashi tun lokacin da kika shiga ɗakinmu har ya zuwa ta. wannan dalilin ne sanya ni na kasa haƙuri har na kai hannuna ya zuwa mazaunanki don allah don annabi ki yi haƙuri kada na ji maganar a bakin wani cikin takaici na girgiza kaina na juya tare da ci gaba da tafiya raina a masifar kuntace. To ko da Usman ya duba mahaifina nan ya tabbatar mana da cewa ciwon hawan jini ne ke damun mahaifina. Ni da tambaya hankalinmu ya matuƙar tashi sosai muka dinga kuka domin mun san ciwon hawan jini ciwo ne babba. Hakika gani muke yi kamar mun kusa mu yi kwana da shi, wannan dalilin ne sanya hankalinmu ya tashi muke ta famar rusa kuka. Abin da ya sanya hankalinmu tashi kenan. Ganin yadda dukkaninmu muke hawaye sanya Usman ci gaba da rarrashinmu. Tare da ba mu shawarwarin yadda za mu kula da shi da kuma lafiyar tasa. Usman ya tabbatar mana da cewa matuƙar muka bi dokar muka kuma kiyaye wadda ake so duk masu ciwon su bi to insha Allahu za a sami lafiya. Usman ya miƙe tare da faɗin zai je kawo masa magungunan da za su taimaka masa. muka bi shi da godiya muna zubar da hawaye na tausayi tamkar mai tausayin taka ƙasa haka yake cire ƙafafunsa yana tafiya kanshi a ƙasa hannunsa a goye da bayansa shatima da madubo suna gefe da gefensa suna ta yi masa hira yana da jin su da kunne amma ya gagara cewa ofan. sai dai idan sun faɗi abin da ya bashi dariya sai kawai ya yi murmushi tare da girgiza kai Yarima Ali mugun muskilin mutum ne wanda magana ke matuƙar yi masa wahalar yi. Wannan dalilin ne sanya da yawan mutane suke ganin kamar ɗan wulaƙanci ne shi. Ɗabi'ar Yarima Ali ce rashin son magana da kuma rashin son hayaniya. Sannan kuma Yarima Ali mutum ne marar fara'a. ‘Yan uwansa da danginsa sun san wannan ɗabi'arsa ce. Mafi yawan wanda suka girmi Yarima Ali za su gaya maka cewa sun san wannan halinsa ne da shi ya taso tun yana yaro. Tun kafin su karasa bakin ƙofar gurin masu tsaron gurin suka zube gwiwoyinsu a ƙasa kawunansu a sunkuye tare da dunkule hannayensu alamin gaisuwa. Shatima da Madubba ne suka ɗaga musu hannaye, shi kuwa a nasa ɓangaren inda suke ma bai duba ba barantana ya san suna yi. Shatima ne sanya hannu ya buɗe narkekiyar ƙofar da za ta sada su da falon Fulani wato mahaifiyarsa. A natsa ya sanya ƙafa cikin falon tare da sauke wata ajiyar zuciya. Limshe idanunsa ya yana jin wani irin sanyi na ziyartar zuciyarsa. Yau dai Allah ya dawo da shi gida gaban iyayensa. Hakika babu wanda ya kai shi farin cikin wannan ranar. Buɗe limsassan idanunsa ya yi ya sauke su akan mahaifiyar tasa. tana kwance a kan kilishi. Jakadiyarta na zaune a gefenta tana yi mata fifita. Hannunta ɗauke da wani irin mafifici mai masifar kyau. Mama Fulani ƙayataccen murmushi ne a fuskarta ta zuba masa ido tana jin wani irin farin ciki na ziyartar cikin zuciyarta. Da sassarfa ya ƙarasa kusa da mahaifiyar tasa ya zaman raƙuma a gabanta ya sunkuyar da kansa. Murmushi ne ɗauke a kan fuskarsa ya ce haƙiƙa mama, yau tsakanin ni da ke ba san wanda ya fi wani farin cikin wannan ranar ba. Na san zuciyarki tana ɗauke da farin cikin dawowata. Wannan dalilin ne sa na kasa shiga ɓangare na ce sai na zo na yi tozali da ke. Uwa ta gari, na yi farin ciki na kuma yi matukar jin daɗi da na dawo gida na same ku cikin ƙoshin lafiya. Ke da mai martaba da duk wani makusanci na. A jera zuciya ta sauke ta kuma gyara zamanta. Ta ɗora hannunta a saman kansa tare da faɗin, Allah yi maka albarka abbana. Hakika na yi matuƙar farin cikin dawowarka masarauta lafiya. Farin cikin da nake fama da shi yau ɗauke a cikin zuciyata ba zai yi taɓa misaltuwa ba. Ina ƙunshe da matsanancin farin ciki wanda ya fi gaban a misalta shi. Zuciyata tas take da ganinka babana, ina matuƙar farin ciki da ka lafiya. Ka ƙara girma ka yi kyau kuma ka yi lafiya ta kowane ɓangare ka cika babban mutum, hakika dole ne na farin cikin ganinka. Dole na gode wa Ubangiji bisa wannan karamci da ya mana. Ina roƙon Ubangiji ya raya mana kai, ya albarkace ka da zuri'ar da za ka samu. Hannunta da yake saman kansa ya riko tare da sanyawa a bakinsa ya sumbata Limshe idanunsa ya yi yana murmushi ya ce, Mama na gode matuƙa da wannan addu'a da kika yi mani. A yaushe ina alfahari da kasantuwarki a matsayin mahaifiyata. To jama'a, duka-duka kuma a nan za mu dakata, sai kuma idan Allah ya kai mu, inda za ku ji mu ɗauki da ci gaban wannan labari. Kada ku manta, ku danna mana subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kan lokaci. da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Muna ƙara tallata muku sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Nobel. Ku danna mana subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora muku sabon bidiyo. A cikin mata banda umma baya ke, kuma ita ma ta ce in yi ke yaushe ke rabo na ce na yi da ke mai aure da ke baby na yi da ke dangi na ki sun shaida na yi da ke dangi na wasu shaida